Janguriyar Nijar ta bi sahun kasashen duniya domin tunawa da ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da cutar sida kuma Dr. Azuma Bamba wakiliyar sashen da ke kula da yaƙi da cutar sida ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar da Oni Sida ita ce ta gabatar da jawabi a kahohin yaɗa labarai na gwamnati a madadin Dr. Michel Sidibe shugaban sashen da ke kula da yaƙi da cutar ta sida a Majalisar Ɗinkin Duniya bugu da ƙari mataimaki mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya tana cewa La journée mondiale de lutte contre le sida. Nous sommes solidaires A yau muna ranar da aka keɓe domin yaƙi da cutar sida kuma muna tunawa da mutane miliyon 78 da ke ɗauke da wannan cutar a dukkan faɗin duniya haka ma muna nuna alhininmu game da mutane miliyon 35 da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan cutar tun lokacin da ta bayyana zuke ranar yau ta ci gaba da cewa kusan cewa majalisar ɗinkin duniya ta ɗau alwashin gamawa da wannan cutar cutar nan zuwa shekara ta da talatin. Muna samun nasarori da dama a wuraren mutane waɗanda shekarunsu suka manyanta ba a samun raguwar waɗanda suka kamu da wannan cutar. Yiwuwar kamuwa da cutar ta sida ta ƙara haɓaka wajen ɗiya mata. Et le risque d'infection par le VIH reste particulièrement élevé pour les jeunes femmes. A lokacin da muka tantamna da shi, Malam Lawali Shebu wani jami'i mai kula da wayewa al'umma kai game da cutar sida a cikin tashar ɗaukar fasinja ta garin birnin Kwanni yana cewa yana da kyau jama'a su rinka mayar da hankulansu game da abin da suke faɗakar da su a kai game da wannan cutar ta sida. Eh to gaskiya mun yi murna da farin ciki sosai da Allah gwada mana wa garana sannan kuma gargaɗi wanda za mu yi zuwa ga al'umma eh kamar wanda aka saba kowane lokaci da wata shekara jama'a muna son wadda aka waye mutane da kai kowane lokaci kuma suna amsa gayyatar mu ta kowane lokaci to muna son kuma jama'a su ƙara ba mu goyon baya da kuzari bisa kan wannan zagon shekara abubuwan da ke haddasa wannan cuta kamar dai kowane lokaci abinda kowa ya sani ko kuma abinda muke hodi kowane lokaci muna jan hankalin mutane muna son civilization bisa kan harkar sida wanga to shine muke son mutane kowane lokaci su rinka sauraron abubuwan da muke hodi idan kaji raida ba do dole bane ba yau duk wanda ce maka wani ka kula da kanka ko kuma ka kiyaye da kanka kenan ka gani babu lehi ko illa ciki sai dai abin da muke so ga mutane da karhin da muke so mutane su ƙara ba mu su ƙara sauraron mu kowane lokaci bisa kan irin jawaban da muke faɗa musu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar